bismillahir rahmanir rahim haramtacce soyayya kashi na bakwai gaba ɗaya bata ji daɗin kalaman da ta faɗa mai ba amma shine kawai mafita ita kanta ta san idan ta ce ba ta son shi ta yi ƙarya shine daidai da ita shi sa shi ya kamata ta aura sai yanzu ta gane kuskurenta dama abin da anti zaliya ke ƙoƙarin nuna mata kenan hmm. washe gari har dare bata sa sigira a ta ba ta yi ta sintirin yawo a falo har zuwa waje har wayewar gari Duk ta damu sai da kowa ya fita ta ƙarfin halin zuwa ɗakin shi domin ta ga ko lafiya. Amma kofar a rufe wanda ya nuna mata ba ma ya gidan. Yana ranar kamar mara lafiya haka ta wuni. Har wani zazzabi ya fara shigar ta tsabar damuwa da tunani. Ko da mutanen gidan suka dawo, da ƙyar ta fito cikin dauriya. An ta ce mata lafiya ko safina? Cikin sanyin jiki ta ce kan take ciwo. Ta mata sannu minar mata mata. Sai alamin ma suka mata sannu. Minar ce ta ce anti, Brest tun jiya bai kwana a gida ba ne? Ko ya shigo yau? Minna ce ta ce, Aunty Brest tun jiya bai kwana a gida ba? Ko ya shigo yau? Cikin bugawar zuciya da tsoro ta ce, A'a bai kwana ba. To ina ya je? Cikin zuciyata take tunani. Wasa wasa har kwana uku, shiru sai da ta ji Antinina tana faɗa ma yara ɗazuma sun haɗa ofis. Ta san cewa ita ce baya son gani. Bayan ya sa mata a son shi sannan ne zai nemi kaurace mata. Gaskiya ba za ta iya ɗauka ba. Allah kaɗai ya san halin da zuciyar take ciki kwana ukun nan da ba ta ganin shi cikin damuwa ta fita gadin tana ta zama ta fara bin wayar hannunta da kallo tare da karanta message ɗin da yake turo mata kafin ya yi fushi da ita ina kake ne please come back I really miss you I love you too much please come back ta faɗa cikin damuwa really my pretty kamar daga sama ta ci muryar shi ta miƙe a kiɗime tare da kallon shi yana tsaye sanye cikin riga da wandon jeans ya yi wani irin kyau Cikin shaukin so da kuma rufewar idanu ta rufe shi na mai kallon don me za ka shiga haƙƙina da yawa. Cikin karewar zuciya tana isa ta fara dukan kirjin shi tare da faɗin me yasa za ka man haka? Sai da ka koya min sanka sannan za ka juya min baya me yasa ka cewa gani na kwana biyu? Ka san halin da ka jefa ni kuwa? Sagir wai Ta ƙarasa tana mai fashewa da kuka da kuma faɗawa cikin faffaɗan ƙirjin shi. Ba tare da ta ji tunanin ai haramun ba ne, tana matar aure soyayya ta rufe mata ido. har ta manta da rashin dacewar hakan duk ta rukunkume shi tana goshe kyan kuka kuma tana kan mai mitan me yasan ya zai guje ta me yasa zai wahalar da zuciyar ta haka cikin damuwa da kuma farin ciki ya ce relax my pretty i'm fine cikin kadawar ido take kallon shi tana mai wani irin kallo tare da cewa yes i see you are fine but what about me ka san irin halin da ka jefa ni kuwa ya kuma janyo ta cikin rashin kuzari tare da manna ta a kirjin shi yana shafa bayanta Pretty I'm sorry ke ce kika nuna ba kya so na zaki ba mu wani jikinki bayan kin san ke mallaki na ce da sauri ya kuma dago ta tare da cewa Pretty kin je ɗakin shi please ya taba min ke tell me ki faɗa min ba ki bari ya taba min jikin ki ba yana faɗa yana kare mata kallo baby kin san irin halin da na shiga kuwa ni ma cikin kwana ukun nan daurewa kawai nake yi amma ban da wani choice ne bayan haka. Ki daina min zancen wani namiji, baby. Zuciyata za ta iya bugawa. Ina da mugun kishi, musamman a kanki. Ba zan daure ganinki a wajen shi ba. Ba na son ki. kusa da shi, Pretty. Shi yasa na daina zaman gidan nan. Amma kin san ba zan taɓa daina son ki ba. Son ki ya riga ya shiga cikin jinin jikina. Tun daga ranar da na fara ɗora na a kanki. Cikin murmushin tsokana ya ce, ranar da na fara ganin safina, real ɗinta, ranar da ta hana ni bacci. Baby, kin san a ranar na san inda Kin san a ranar na san ina da sha'awar kasancewa da mace bebi? Look at your structure. Yana mai bin jikinta zuwa ƙugunta da kallo. Da sauri ta yi baya tare da rufe ido. Tunawa da ta yi a ranar daga ita sai Tori Sigir gire ganta. Da gudu ta yi cikin gida tana mai jin kunyar abin da ta yi a ranar da kuma ba tare da ta sani ba. ta ji ta yi karo da mutum cikin hanyarta ta shigowa falon cikin firgici ta ja da baya ganin wanda ke tsaye yana kuma binta da wani irin kallon da ta kasa gane me hakan yake nufi Shin ya ganta ne a jikin Sagir ko ya ji abin da suke cewa? Duk ta ruɗe abinka da mara gaskiya, ya kalle ta ya ce ina za ki ja ka safina kike gudu haka. Hmm. Ajiyar zuciya ta sauke saboda ta gane bai gansu ba, kafin ta ce wani abu shi ma ya shigo cikin falon sai ta kuma tsurewa. Abinka da ɗa namiji sai wani wani waske tare da rabewa zai wuce yana cewa sannu uncle ya fi shi da kallo kafin ya ce son ina son ganin ka yanzu ya ce oke an kulle sauri ta karasa cikin ɗakinta tare da dafe ƙirjinta gudun abin da zai faru ko dai ankul ya ganta ne shi yasa yake kiran sakir suna zaune alhaji ma'azum ya kira antinina a waya ita ma ta zo duk sun natsu wanda shi sagir ko a jikin shi baya shakkar duk abin da zai faru a halin yanzu in dai kan zancen shi da safina ne sai da alhaji ya ce khadija ta ce na'am kin san watannin baya kafin sagir ya koma new york na yi mai maganar aure a nan a nan surun ko ta ce kware kuwa yaya ya ce oke za ki tuna me ya faɗa min a lokacin i ya ce ka yi haƙuri har ya dawo ne ja gaba ɗaya alhamdulillah yanzu ya dawo kuma idan ban manta ba kana da yarinyar da kuke soyayya da ita cikin tsinkewar zuciya da kuma kaduwa. ya ma kiɗimi ya rasa ta cewa sai da ya kuma cewa ina jin ka son lokaci yayi da ya kamata a ce ka ajiye iyalin ka yanzu tsabar rudewa ya ce oke uncle zan yi tunani a kai ban kwana biyu ba damuwa amma fa ka sani ina nan akan bakana idan ka shirya sai in samu amini na mu je gidan su yarinyar ko cikin dauri ya ce na gode Allah ya kara ɗaukaka sannan ya wuce Antonina ta ce yaya kana ganin yarinyar nan ya kamata a hada ta da son kuwa me yasa kika ce hakan saboda na ga ita take son shi ba shi ke son ta ba to ke kin gan shi da wata yarinyar ne bayan ita a'a amma yaya ana wa tunanin da an ba a hankali ko Khadija ku mata lokuta da dama tunaninku sai a hankali duk cikin magana da kika yi baki ban wata kwakwaran hujja ba Shi ka shi da baya son ta zai faɗa amma bai ce komai ba. Soke ma ki shiru kawai. Ta ce shikenan yaya Allah ya shige mana gaba. Amin. Duk wannan maganar da suke yi a kunnen Minal gaba dai hankalinta ya tashi. Bros zai yarda da auren mi Umaida? To ita kuma fa me yasa dadi zai mata haka? Cikin matsanancin kuka ta san yanzu dadinta zai ce ta yi karama da aure, amma ita gaskiya tana son brozanta Duk da yanzu ta shiga 16 years ne, amma da yake goyon hutu ce, za ka ɗauka ta kai 20 tsabar cikar da take yi yanzu ita ta ina ma za ta iya furta wa sagir wannan zancen ta san ko banza kallonta yake yi a karamar yarinya bare kuma har ya yarda ya aure ta kuka take yi irin mai ban tausayin nan gaba ɗaya ta rasa wanda zai taimake ta can ta tuna da safina ta miƙe da sauri zuwa ɗakin ta tana kwance tun lokacin da ta shigo ɗakin tana fama tunanin ya aka ya aka yi ta kasa kwantarolin kanta ne wai har ta bari ya fahimci ita ma ta kamu har ta kai ta ga rungume shi Ta fara istighfari cikin zuciyarta, tana tuna yanayin da ta shiga lokacin da ta faɗa cikin kirjin shi. Ji ce kamar an yi mata rahama gaba ɗaya, ta ji kamar ba ta da wata sauran damuwa a rayuwarta. Hmm. Ta sauke ajiyar zuciya mai sanyi tana cikin hakan. Minar ta faɗo cikin ɗakin tare da kuka, tana faɗawa kan jikinta. Sai ta ji tsoro don bata ji shigowarta ba. Cikin kiɗima take ce mata Milal lafiya? Me ya same ki? Cikin kuka tace anti, Bros zai yi aure. Dum kirjin Safina ya buga da ƙarfin gaske, cikin firgici da kuma mugun tsoro, ta ce ban gane ba ki man bayani please. Cikin kukan take gaya mata komai, ai tashin hankalin da ta shiga eh, na, Minal wasa ne kafin ka ce mi, ita ma sai kuka tare da rungumin Minal. Kukan da Safina ke shi ya sa wa Minal ta yi shiru cikin matukar mamaki take kallanta tare da sakin baki ta san dai wannan ba kukan tausayinta take ba Gaba ɗaya ta manta da wata Minal tausayin kanta take ji, tunda gwara Minal tana da hope amma ita fa Minal za ta iya auren Sagir ko a yau amma ita fa matar aure ce da igiyoyin wani a kanta. Sai da Minal ta dafa ta tare da cewa anti lafiya, sannan ta sai ta kanta tare da saurin wayan cewa ta ce na tausaya miki ne Minal. Cikin dauriya ta ce ki yi haƙuri, hakan ba zai yiwu ba ma. Ba zai aure ta ba kin ji, ki daina kuka cikin mamaki ta ce anti, ai ni na yi shiru, amma ke me zai sa? me zai sa ki kuka har haka ta ce ba na son ganin kukanki ne shi yasa ta ce to ai ni na yi shiru ke ma ki yi shiru haka nan tana ta share mata hawaye to fa wata sabuwa a ranar mutum uku sun kwana cikin damuwa ko barci barawo sai da ya bar sagir da safina minal minal da ita ta rintsa abinta tunda antinta ta bata hof tunda sai safe ya fita a gidan sai gidan su yusuf Shi ma sai da ya tsorata don rabon da sadu tun asibiti da suka rabu. Da faɗa akan me zai kira mai Humaida, shi kuma ya ce ya yi saboda guje mai faɗawa halaka. Kuma ko yanzu shi ya ziga ankul akan zancen auren amma bai mai bayani ba. Kawai ya faɗa mai yana soyayya da wata baturiya, don haka gara ankul ya mai aure kila za su rabu. Yusuf ya ɓaro ta. Ko da ya gan shi ya san kwanan zancen amma ya matse ya ce mai ya aka yi ne dude na ganka da safiyar nan. Cikin rudu ya ce, Kaji mai ankul ya ce, Wai fa in auri Humaida, wannan yarinya ya za ta yi da ni? Ban gane ya za ta yi da kai ba. Ba ta da abin da zai burge ni ne a jikinta? A jikin macen da nake so. Gaba ɗaya ba ta cikin tsarin matar da nake son aura. Cikin mamaki Yusuf ya ce, To kan me ya hana tun farko ka buɗe ido? Ka zaɓa duk matan da ke cikin Abuja nan ba wacce ta yi maka? Ai ba dole sai ka aure ta ba, Kada ka buɗe ido ka zaɓo matar aure ka fita hanyar wannan haramtacciyar soyayyar da ka jefa kanka a ciki. Cikin mutuwar jiki ya ce, Ba za ka gane ba dude, na rasa ta yadda zan yi in cire ta a zuciyata. How? Ina son Safina fiye da kai na Yusuf. Ya ce, ji. Wata about Minal? Ita ma ka sani fa tana son ka. Duk da bata faɗa ba, yanayinta kawai ya nuna ita, ma. Ita fa, ya yi tsaki, wannan yarinyar jaririya? So kake yi in kashe musu yarinya? So ita ma Safinar ce kaɗai kenan za ta iya iya da kai. Sagir ba ba a raina mace duk ƙanƙantarta tana iya ɗaukar nauyin namijin mijinta. Ba za ka taɓa fahimta ba Yusuf duk wata mace kallon da nake ma irin shi nake ma irin shi nake mata sauran matan ban gas macen da ta taɓa burge ni ba sai Safina I love Safina only hmm. yayi ajiyar zuciya dan abin ya fi ƙarfin shi sai shiru har suka rabu ba wata mafita da ya samu a wurin Yusuf Karfe goma na ranar da yake Asabar ne ba aiki. Duk suna gida har yaran Alhaji ma. Yana hutawa a ɗakin shi. Daga Antinina sai Safina da Minal a falon yaran na Lasim. Umaira ta shigo cikin yanga tare da sallama tana wani karkada jiki ga jikin sai a hankali ba abin da yake motsi irin wanda ke haukata oga sagar. Tana karasowa ta samu gefen anti tare da gaishe ta. Anti ta amsa cikin sakin fuska tare da tambayar mutanen gida, sannan ta ɗan wani juya ta ce masu Safina hai, duk ba wacce ta kuma kallanta. Har ta gama filinta ta ce, Anti Sagina yana ciki ne? Ta ce, Gaskiya ban sani ba. Aminal, ki duba min ki. ko ya tashi cikin turo baki. Ta ce, Baya gida. Ta ce, Ban son shashanci, ba na ji dawowar shi ba yanzu. Bayan da ta iya haka ta miƙe ta shiga ɗakin, yana aikin wato tunani. Ta shigo tare da ɗauke kai, Bros ana kiranka. Kafin ma ya ce wani abu, ta yi waje. ya bi ka da kallo ya kai minti biyar kafin ya fito cikin takun shi yana sanye da amles ɗin riga da kuma tirikota duk farare gaba ɗaya ya tafi da hankalin mata ukun da ke zaune a falon kowace na aika mai da nata irin kallon amma shi hankalin shi ya tafi wurin rabin ran shi baƙuwar ma bai ganta ba ya samu wurin setin da zai rika ganinta don gaba ɗaya ganinta da yi sai ya ji duk damuwar shi ta yayi sai da umaira ta taso ta zauna gab da shi tare da riƙe mai hannu sannan ya ganta cikin kwarkwasa bebi na ji shiru shi yasa na zo in ƙara ganin jikinka. Cikin jin haushinta ya ce thanks. Ita kuwa safina? Hmm. Ji take kamar ta shaƙe ta yadda ta wani riƙe mai hannu kamar za ta shige jikin shi. Shi kuma harara da kallon akwai yaƙi mai zuwa take jefa mashi. Minal da anti tuni sun bar falon. Anti cewa ta irin wannan rashin kunya budurwa ki biyo saurayi har gida kuma kina shige mashi tun Allah ya raba mu da zamani cikin tsananin kishi ta miƙe tare da shigewa cikin ɗakin ta bankon kofar yana kallonta har ta ƙule sannan ya kalli humaidan ya ce wai yaushe za ki daina zubarwa da kanki aji kina zuwa gidan nan nan fa ba turai ba ne ki gane haka kuma ni na san al'ada na ok so just go and take you for the visit cikin rashin kuzari tare da rashin zuciya take son ta kuma riƙe mai hannu ya miƙe ya ce mu je cikin matse rai ya tayya dole ya ta wuce yana binta a baya har ta kai wurin motarta ya buɗe mata ta shiga duka idan safina tana kallon shi ta window tana fita da motar ya shigo cikin gidan an gwa shigowar shi da ta yi sa ta fitowa daga ɗakin domin wani irin bala'in kishin shi da ya tokare mata kirji ji take in bata tunkare shi ba yanzu akwai matsala tana buɗe ƙofa yana tsaye a falon yana kallon ƙofar ɗakinta ta yi tsaye tana mai kallon tana mai kallon kenan da gaske auren za ka yi ya ce Pretty zo mu yi magana please kallon shi kawai take yi cikin damuwa nan take take wani matsanancin kukan ya kuma zuwa mata ta koma ciki tare da kulle kofar raki duk hankalinsa gida ya gama tashi saboda ganin irin yanayin da ta shiga to me yasa ta irin wannan kukan duk ya kasa natsuwa ya koma ɗakin shi ɗauki waya ya fara kiranta tana kallon wayar ta ɗauka ya kira ya kai sau biyar bata yi fikin ba ya tura mata text kamar haka dan Allah baby na ki fito ko ki bude min kofa, please ta buɗe ta gani amma ta san ba abin da zai iya yi mata ta riga ta san shi kenan ta rasa shi ba za ta taɓa auren shi ba tunda da auren wani a kanta ta kara fasa wani irin kuka yanzu ya za ta yi ya kamata ko wani ne ta faɗa ma ko za ta samu sauƙi da sauri nake tare da canza kayan jikinta ta ma sauraro a nan za mu dakata yi wa mi ba nake muku fatan alkhairi Bismillah.